cikin kafirai in dan uwanka mushriki ya mutu zaka yi masa wanka wa yatba'u janazatahu kuma zai bugawarta wa yadfanuhu kuma zai binne shi wala yusalli alaihi sai ba zai masa sallah ba wai ya kawo wancan hadisin namu da ya gabata ya yi masa wannan babin shin wancan hadisi zai karbi duk wannan abin da ke cikin wannan babin albani yace wa anta tara kai mai karatu tare da ni kana gani ba annahu laysa bil hadisi ma tarjama lahu min al-iktisali wannan hadisi bai kushi abinda bai haƙi ya masa matashiya ba cewa ma yake je kai masa wanka da haka fa qala al-hafiz ta'alikan ala kalamihi ibn hadar bai kyale wata magana ta bai haƙi ba sai da ya mata ta'aliki yayi ƙarin bayani akan maganarsa yace tambihun laysa bi shay'in min turuq al-hadith hadha al-hadisi babu wani abu da ya zo cikin hanyoyin wannan hadisi da yake nuna at-tasrihu yin bayani na kalala bi annahu ga salahu cewa Ali bin Abi Talib yayi masa wanka illa an yu'khadha zalika min qawlihi fa amarani fa gatasallu sai dai in kawai bai haƙi ya fahimci yin wanka a faɗin maganan Aliyu da yake cewa fa amarani fa gatasallu sai annabi ya umarce ni kuma sai na yi wanka kila shi ya fahimci ba an ce yayi wanka ne dan yawa mamakin wanka kila shi haka ya fahimta inji inji ibn hajar yace fa innal iktisala domin shi yin wanka din shuri'a min ghaslil mayyit an shar'anta shi idan mutum yayi wa mace wanka shi kuma yayi wanka walam yushra min dafnihi amma ba a shar'anta shi ba dan mutum ya je ya binne shi in kai wa mace wanka to kai za ka yi in ko binne shi kai ba a ce kai kuma ka je kai wanka ba ina ba dan fahimta to a wacce riwaya abinda annabi ce izhab fawarihi je kai mai ka binne shi bai ce kai masa wanka ba to da je binne shi dawo sai dawo sai annabi ya umarci shi ce je kai wanka to shi bai haƙi mai yiwa da ya ji annabi ya ce je kai wanka sai ya fahimci aliyu ya yi wa mahaifinsa wanka ne don haka aka ce je yi wanka sai albani ke cewa a'a binnewa kawai aka ce yi bin hajar kai ke cewa binnewa kawai aka ce yi ita ko binnewa dan mutum yayi ta ba a cewa sai yayi wanka ko da musulmi ne amma idan ka yi wa dan uwanka musulmi wanka to za ka yi wanka mustahabbi ne in ko binnewa kawai aka je da kai to za ka yi alwala mustahabbi ne ita ma kamar yadda muka gabatar a darasin mu na gaba da ta gabata ina fatan kun fahimta da kyau albani yake cewa walam yastadilla al uh, ibn hajar kai yake cewa walam yastadilla al-baihaqi bai kawo wani dalili ba wa gairuhu ko shi ko wani sa illa alal ittisal min kasr al sai dai kawai cewa duk wanda yawa gawa wanka shi ma zai wanka wa qad waqa inda abi ya ala min wajhin akhar fi akhirih amma hadisin ya zo ta hanyar abu ya ala ta wata hanya daban a karshen sa ana cewa wa kana aliyun idza ghasala mayyitan ibtasala aliyu ya kasance idan ya yi wa mamaki wanka to sai yi wanka to sai ka ce da su shin a wannan riwayan aliyu ya yi wa mahaifinsa wanka bai ba wankan nan da annabi ya umarce shi to kuma wani abu ne daban bai shafi cewa in ka je ka binne mamaci ka yi kai wanka ba shi wannan hadisin sa daban cewa idan ka yi wa mace wanka kai wanka nan sai zan to mai riwaya yana faɗin halin Ali bin Abi Talib ya kasance duk lokacin da ya wa mace wanka zai yi to amma bai wa mahaifinsa wanka ba ballantana a ce shi kuma ya je ya wanka ne saboda wannan wankan da ya masa wajen me yasa ake so a yi wannan dan a mayar da martani ga haƙi da yake cewa za a iya wa mamaci wanka idan kafiri ne ba za a yi masa ba babu abin da ke nuna haka قلت الباني يتي هذه زيادة عند أحمد أيضا وابنه كما تقدم وأن الزيادة هنا ورين إمام أحمد دانسا كما يتقباتا ويستغرب من الحافظ كيف خفي عليه ذلك كيا يا حافظ ابن هذا الأسكلاني هكا يبو يجريكي لا سيما وهو قد أذى الحديث لأحمد كما رأيته جاشكو يا دين إمام أحمد وأن الرواية كما يتقني كيدا كنتا ثم إن قوله to ya gama mana maganan bai hafiz ibn hajar ya mayar da martani ga bai haƙi shi yanzu albani me ra'ayinsa akan mas'ala sai ce summa inda qawlu sannan maganarsa shi hafiz da yake cewa min yusra'il ittisalu min dafnihi ba a shar'anta kai wanka ba dan ka binne mamaci sai dai in kai masa wanka ne aka ce kai wanka amma dan binnewa kadai ba ta kai wanka ba wannan magana ta ibnu hajar me matsayin ta albani ce fihi nazarun wannan magana akwai nazari akan ta ba za a sallama masa ba gaba daya li qa'ilin an yaqula domin wani mai magana zai iya cewa da kai innal hadith zahiru dilalati ala masbuqiyyati zalika hadisin nan a zahirinsa yana nuna dalili bisa ga shar'antuwar yin wanka din idan an binne mamaci wala yunafihi ziyaratu allati waqa'at fi akhir al-hadith karshen ziyada da zuwa karshen hadisin nan ba ta kore haka cewa anna aliyan inna ma kana bi tuslimin ghasl mayyit karshen da yazo cikin hadisin aka ce ali in yayi wan in yayi wa mutum wanka zai yi to wannan baya kore mana shar'an toro wanka din li amrihi sallallahu alaihi wasallam iyahu domin annabi ya umarce shi je wanka din bil ghusl je wanka fil hadisi a cikin hadisi bal hadha shay'un wa zaka shay'un akar wannan abin da aka umarci aliyu ya zo yayi na bayan ya binne mahaifinsa ya je wanka wani abu ne daban abinda ibnu hajar ke so ya tabbatar na cewa sai kai wa mace wanka ne sannan zaka yi wanka shi ma can wani abu ne daban wannan alakar daban watan daban bai kamata su ci karo da juna ba asali ki wani abu wala yana fihi ziyaratu lati waqad fi asr al hadisi baya kore shi abin da ya tabbata a cikin karshen hadisin li annaha jumlatun musta'anafa domin sabuwar jumla ce me ce ce sabuwar jumla wa kana aliyun idza ghasala al-mayyit iktasara sabuwar jumla ce ba ta da alaka da abin da yake baya لا علاقة لها بما da بات da علاقة بين kafinta? كافنتا أعني Annahu, la dalila fil hadisi. Abin da nake nufi wannan hadisi cikin sa babu wani dalili cewa anna aliyyan inna ma kana yaktasilu min al-ghusl al-mayyit cewa ali yayi wanka ne dan yawa mahaifinsa wanka li amrihi sallallahu alaihi wasallam iyyahu bi ghusli saboda annabi ya umarci da yin wanka fil hadisi cikin wannan hadisi bal hadha shay'un wa zaka shay'un akhar albani ce na'am in sabatake riwayatul hadis fala manasa min at-taslim kuma sabaka an hafiz riwayar da zata zo nan gaba in ta tabbata to ba makawa musallama wa hafiz ibn hajar al-asqalani in ta tabbata faqad aki ba kalamihi al-mazkuri domin a ƙarshen maganar sa da ya ambata sai na ce nasi wa qad waqa inda ibn abi shayba ya tabbata a wurin ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba cikin al-musannaf kenan bilafzi ad-lafazin da ke cewa fa qultu sai nace inna ammaka ash-shaykh al-kafira qad mata fa mata rafi qala ara an tadtilafu wa wannan a riwayan Abu Bakar ibn ibn Abi Shayba kenan Ali bin Abi Talib yazo ba da labarin Abu Talib din ya mutu sai yake cewa fa matara me kake ganin ya kamata in yi yake tambayar Annabi sai Annabi ya ce ara anta tasilahu ina ganin ka je kai masa wanka wa tajunnahu ka binne shi tajunnahu kenan ma'ana ka sitirce shi falan ba janna alaihi lailu ay falan ma satara alaihi lailu wa kad warada min wajhin akhar annahu ghasalahu ya zo ta wata hanyar daban an ce ya wanke shi rawahu ibn sa'd an al-waqidi ibn sa'd ya rawaito magana daga waqidi albani ce qultu amma al-waqidi fa matrukun muttahamun bil kadhib a daina wannan magana waqidi dai an kyale shi mutum ne da ake tuhumar sa da ƙarya wala qimata li ziyaratihi abin da ya dado cikin hadisi ba za a karba ba wa amma ziyaratu ibn abi ba, amma abin da ibn abi ba ya dado cikin hadisin an tagsilahu ina ganin kai masa wanka فهي منكرة أيضا زيادة منكرة لأنه أخرجها دومن يا رويتوتا من طريق الأجلح عن الشعبي ta hanyar wani mutum da ake kira al-ajlah shi kuma ya ruwaito daga sha'abi amir ibn sarhabil al sha'abi. mursalan hadisi ne mursal hadisi mursal kuma da'ifi wa huwa ma irsalihi tare da cewa hadisin mursal ma da'ifi ne tare da ma haka fa innal ajlah fihi da'if shi kanshi ajlah kuma da'ifin mutum ne hujja ta fi ziyaratihi aiza saboda ka babu wata hujja wajen ziyarar wai mai albani yake so ya gama duk bayan wannan dan yanzu yadda na abin da yanzu duk gaba ɗaya ma'alumat din sun cakuɗe gaba ɗaya abin da yake shar'antacce a shari'ance idan kai wanka ga mamaci wanda yake musulmi kai masa wanka kai ɗaya ko ku biyu ko ko uku ka haɗu masa wanka mutahabbi ne in kun kammala masa wanka ko kuma ku je ku yi wanka idan binne mamaci kadai kai ba kai ba da kai aka yi masa wanka ba ka tura wajen ka taimaka wajen binne shi ma'ana ka tura kasa ko da shebur ko da hannu wajen binne shi ka taimaka to idan ka dawo gida sai kai alwala wannan mamacin ana magana musulmi ina fata an fahimta idan ya kasance kafiri ya mutu ba maganar yi masa wanka domin duk abin da bai hake kawo babu hujja cikin sa kamar yadda muka karanta duk da cewa ya ci ta kuɗi da yawa amma dai ba za a yi masa wanka ba sai dai za a je a turbude shi cikin ƙasa idan ka je ka turbude shi cikin ƙasa ka dawo gida ya halatta kai wanka saboda lokacin da Ali bin Abi Talib je turbude mahaifinsa ya dawo gida annabi ya umarce shi yi wanka shin wankan nan da yayi yayi ne dan saboda yayi wa mahaifinsa wanka ko kuma dan binne shi dan binne shi abinda duk muke so mu je karshen sa kada a ce wankan nan da zaka yi dan saboda yi masa wanka ne dan shi masa wanka bai halatta ba wanda shi bai haƙi abin da ya fahimta kenan shi yasa yayi babi akai kuma duk akai masa raddi akai kuma albani yake cewa mai yiwa abin zai karbu da a ce wancan ruwaya ta tabbata amma kuma ruwayan aka mata kata kata wanda ke nuna an cewa aliyu je kai masa wanka aka ce bai masa wanka ba amma da ya ji abin da shi da ya dawo kuma annabi ya umarci shi wanka kuma yayi saboda haka idan ka je ka binne gawan kafiri ka zo kai wanka ya halatta in baka kuma babu komai saboda muka ce in baka babu komai waɗanda suka binne kafiran da ke filin badar annabi bai ce musu su yi wanka ba a ƙarshen hadisin ba gani ba ya ce dai aje aje a turbuje su an je a turbuje su kuma an gama kuma har sai da annabi ya kwana uku a wajen amma bai ce ku yi wanka ba ina fata an fahimta wannan shi ke nuna yin wankan menene ja'izi ne ko ka ce masa hafi idan mutum ya yi babu laifi idan mutum bai yi ba babu laifi amma idan musulmi ne gawar ta musulmi ka taimaka wajen yi masa wanka sai kai wanka jana'iza kawai ka je ka bi aka je aka binne shi tare kai kai alwala kamar yadda waɗansu dalilai suka nuna to saboda yanayin lokaci kila har mun wuce inda ya kamata mu tsaya amma ku yi hakuri saboda mun shigo cikin rinsun maganar da 'yan muka tsaya mun tsaya a tsakiyar magana yanzu kawai abin da muka karanta a wannan mas'ala shine me cewa binne mamaci menene wajibin ne mamaci dole ne wajibi ne sawa'un mamacin nan musulmi ne ko menene ko kafiri ne in dai mutum ya mutu wajibi ne a tsakaci shi a rufe ko musulmi ne ko kafiri ne sai dai musulmi za a girmama shi ta hanyoyin girmamawa wajen tsari kamar yadda zamu ambata nan gaba kafiri ko sai dai a ji a me a ji a shi a tafi babu wani bata lokaci a kansa wannan shine kawai abin da muke so mu fahimta wajibcin binne gawa to sai mu zo nan gaba kuma mu ga cewa a ina ya kamata a binne musulmi an hada shi a makabarta ɗaya da kafiri ko ba za a hada su makabarta ɗaya ba dan mu kalli makabartun mu na Kano ko mu ga yaya suke to wannan a darasi na gaba kenan insha Allah wa sallallahu alaihi sallam tambayoyi wajen guda hudu dun nashi ne amma sai takarda daban-daban to amma rubutun duk ya bayyana wannan yake cewa wai mutum ne ya zo unguwar yana cikin hali na rashin lafiya saboda hauka sai kuma ya mutu sai da ba a iya tantance cewa musulmi ne ko kuma kafiri ya za su yi dangane da abin da ya shafi jana'iza wallahu alam ban taba karanta wata mas'ala mai kama da wannan ba wanda malamai suka bayani a kai a dan ilimin da ke da ni da kuma fahimta ta wadda ta iya zama daidai ko kuskure shine menene rinjayen mutanen garin in mafi rinjayen mutanen garin musulmi ne zaka kyautata masa zan cewa musulmi ne kai masa jana'iza kamar yadda ya kamata a yi wa musulmi idan kuma mafi rinjayen mutanen garin kafirai ne to zaka hukunta kamar shi ne wannan hukuncinsa da sauransu Allahu a'lam wannan ke cewa tambaya dangane da wannan hadisin na asir ko bil jinazati hadisin da ke nuna idan mutum ya mutu a yi gaggawar yi masa tazi jana'iza to wai kamar mutum ne zai mutu sai kuma yayi wasiya yace idan ya mutu malam wani ne zai mata sallah kuma ya zanto lokacin da ya mutu din malam wani din nan yana wani gari ta yadda kafin ya zo za a dauki lokaci ba duk wasiya ake cikawa ba duk wasiya sai in bata ci karo da nassin shari'a ba sai a cika ta yanzu mutumin da ya wasiya cewa idan ya mutu a ɗauki rabin dukiyar sa bai wani ba za a yi aiki da wannan wasiyar ba tun daga ka'idar wasiya ana yin ta ne kashi ɗaya bisa ukun dukiya idan mutum ya bayar da rabi kaga ya wuce kashi ɗaya bisa uku ba za a zartas ba idan mutum ya mutu ce daga da zarar ya mutu yana nan Kano kar abin da sai an kai shi Sokoto sai mu ce wannan wasiyar ta saba koyarwar annabi a garin da ka mutu anan za a ne ka yanzu ka ce sai an kai Sokoto to ka bai wa mutane aiki ina fata an fahimta saboda haka ba duk wasiya ake cika ba yanzu mutum ya wasiya cewa malam wani zai masa sallah kuma malam wani din nan yana nesa ta yadda ba zai iya zuwa ba akan kari har a zo a yi masa sallah nan a yi jana'iza abin da shi to ba za a aiki da wannan wasiya ba sai a kwatanta umarnin annabi da ke asir ubil janazati a wannan lokaci an so a cika wasiya amma ba a samu damar cikawa ba saboda wani hanzari da shari'a ta iya karɓar sa a matsayin hanzari shine rashin mutumin nan a gari wato mutumin da ya kamata ya zo masa sallah din wannan yake cewa fadin Allah ta'ala fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab wa menene bayanin fassara waɗannan aya mun shayin bayanin fassaran su a lokacin tafsiri amma abinda suke nufi fa idza faragta fansab idza faragta idan ka kammala fansab to ka kafu wa ila rabbika farghab kuma ka kwadaitu zuwa ga ubangijinka malaman tafsiri sun yi fassara daban-daban wadan suka ce idza faragta fansab ai idza faragata min ashghalika dunyawiyya fansab bi ibadati rabbika idan ka kammala al'amuranka na duniyar ka to kuma ka shagaltu wajen bautar ubangijinka suka ce abin da yasa ka ce haka akwai ayoyi da hadisai da ke karfafa wannan fassara ayan farko Allah ya wajabtawa annabi sallan dare Allah ya dora masa nauyin sallan dare yace inna nashi atal layli hiya ashaddu wata'an wa mu fila?" saboda mai aka ce yi sallah a daddare saboda da rana yana harkokin rayuwa kana kasuwa ko kana wani abu ba za ka iya yin kiyamun nahari ba sai dai kiyamun laifi da haka ayar gaba sai ta ce inna laka fin hari sabahan tsawila tun da da rana kana da tagulgula mai yawa da daddare ka yi ibada to zan to fa iza faragta da rana ka kammala al'amuranka fansab to ka kafa da daddare wajen ibada ga ubangijinka wadannan suka kafa wannan magana da wannan sannan abin da yasa aka ce idan ka gama al'amuran ka na duniya ka shagaltu akwai hadisin annabi da yake cewa idan an kawo abinci na dare ga kuma lokacin sallar isha'i yayi yanzu an kira sallah kuma sai a ajiye abinci wanne za a fara annabi ce ku fara cin abinci sannan ku yi sallar isha'i wannan hadisi ne kuma ingantacce to ga ya zanto fa idza faragta min a'malika dunyawiyya fansab fi sa'at rabbika saboda idan wani abu ya bujuro maka na duniyarka. wanda yake yana cikin laruran ka na rayuwa dolan rayuwa in baka yi in ka kyale shi sai ka kammala sallah zaka yi to ba za ka samu rabuwar hankali a cikin sallah na ce larurar rayuwa dan karka gaba komai a matsayin larurar rayuwa yanzu abincin larurar rayuwa ne ga abinci kana jin yunwa ga lokacin isha'i iyayi in baka ci abincin nan baka je kadin kwara sallah zaka yi ta tunanin wannan abincin musamman kila in ba kai kadai bane za a raba da mutane da yawa ka rika zamanin raban zai zo gare ko ba ne ka ba sai zanto kana cikin sallah ka ya tafi dan to je ka ci abincin da ka kai sallah yasa annabi koyar da haka yana da larurar rayuwa gashi lokacin sallah yayi mutum kuma ya kasance bawli ya kama shi ba zai sallah bai na jin bawli sai bari ya je yi sake tawala tsaf din yi zai sallah a ko bayan gida ya kammala ya sake alwala dan ya sallah a nasai da sauran dai al'amura wanda duk hadisai suka nuna na annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wadansu malaikai ne suka ce bai za fara ka fansa wa ila rabbika farda ina fata an fahimta ba sallar isha kadai yake manta ba a wannan kuma yana nufin cewa a wannan hadisi a wannan aya kai yawanci wanda suke kawo ta suna kawo ta ne kan halaccin yin yin addu'a bayan sallah sai sai Allah ya ce fa za faragta fansab idan ka kammala sallah ka kafu wai la kafar fargab ka kwadaitu zuwa ga ubangijin ka ma'ana kai ta addu'a sai ce wannan shi ke nuna halaccin yin addu'a bayan sallah ma'ana idan liman ya kammala sallah ya waiwayo ce mutane ku karanta qul huwallahu ga walidanmu Allah na sarada inda anzalallahu salati goma goma ga annabi da sauran al'amura da ake tabata umarni idan ka ce me hujjan ka sai ce Allah ce sai za faragata fansab wa ila rabbika fargab wannan ba za ta zama hujja ba hanyoyi daban-daban hanyar farko annabi aka saukarwa da ayar bai za fara ta fansa bai larabi ka fasa kuma lalle ne ni da kai yadda annabi yayi aiki da ita ba zai yi ba a ce ga wata aya da take kunshe da umarni annabi bai bi wannan umarnin ba ko hani kuma yanzu zanto annabi bai hani ba mutum ba zai iya cewa haka to idan ka duba tarihin annabi gaba ɗaya sai zanto bai taɓa cewa dan kawai an kammala sallah wai wai ce mutane ku karanta kaza ba in ka dauki wannan shine ma'anan ayar yanzu kana tuhumar annabi bai taɓa yi ba ga aya ta ce kaza yake abin da yake mafi sauki ka dauka baki ne ma'anan ayan ba da ku annabi bai ba da shine ma'anan ayan da yayi dan idan ka dauka shine ma'anan ayan yanzu ya zanto ka saukar da tuhuma ga annabi ta hanyar da baka sani ba rashin sanin ka ne kile ya haifar ma da wannan tuhumar sai kai istighfari yanzu idan ka ji hanyar farko kenan hanya ta biyu ita karan kanta addu'a bayan sallah ko mutum ɗaya ba ce ba wallan tana kuma cikin taro ko mutum ɗaya ba ce ba wajen ka gama sallah kai addu'a abinda ake an gama sallah zikirai in an gama zikirai a tashi a ciki kana gama sallah me zaka yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير لا إله إلا الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو الكره الكافرون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم اللهم ولا يدهب ما هو للذيم اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 الله اكبر الله اكبر الله اكبر 33 cikon na ɗari la ilaha illallah wa da wulatari kala da mulku wa lahu alhamdu wa la kulli shay'in qadir waɗannan da sauran waɗansu wanda ban kawo ba su aka shar'anta ma in ka kammala sallan farilla da zaran ka gama su sai ka tashi kai tafiya ba wanda yake ka daga hannu kai addu'a ba taba ganin annabi ya gama sallan farilla ya addu'a ba wanda ko yace akwai to muna bin shi bashi daga nan zuwa shekara ɗaya ya kawo mana hadisi babu abinda kawai ibn al-qayyim yace a cikin littafin tazadul ma'ad fi hadith al-ibad yace latifatun yace ga wata fa'ida yace wan yace yace ya halatta kai sal kai kai addu'a bayan ka kammala zikiran da annabi ya kawo amma ya zanto waɗannan zikirai da kai wata ibada ce mai zaman kanta da bayan ka kammala ta sai ka nemi ka yi tawassuli da ita dan wata bukatan ka sai ka roki Allah amma addu'ar ba dan alaka da sallah ba to yanzu duk mutum goma da zaka samu kai duk mutum ɗari da wuya ka samu guda uku wanda za su ce wannan addu'a da nake ta bayan na gama sallah alakar ta ne da wannan zikiran ba ba ta da alaka da sallah tana da alaka ne da zikirai zai ce haka zai ce saboda sallah shi yasa addu'a akwai inda ake yin ta kuma addu'a iri biyu ce wannan abin da kai addu'a ne dama duk addu'a iri biyu ce du'a wa ibada da me du'a wa mas'ala abin da ake nufi da du'a wa ibada ambatan Allah da lafuzza da ke nuna girmamawa a gare shi ba tare da ka roki komai ba wannan addu'a ne du'a wa ibada kenan la ilaha illallah addu'a ne amma wanda ya kunshi ibada kadai dan baka roki komai ba subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim addu'a ne wanda ya kunshi ibada kadai baka roki Allah komai ciki ba Allah amma Allahumma ghfirli warhamni warzuqni wa'afni wa'fu anni wannan du'a wa su'al ne addu'a ce ta roƙo dan kana cewa ya Allah yi mun gafara ya Allah ka rahamce ni ya Allah ka yi mun afwa ka ji kaina kaga wannan roko ne to addu'ar da aka shar'anta ma bayan sallah ita ce du'a ibada la du'a'u mas'ala amma du'a'u mas'ala a yana ake yin ta a cikin sallah ake du'a'u mas'ala in za ka roƙa ka roƙa cikin sallah amma bayan ka gama sallah zikire kawai ake ba a roƙo kuma ina fatan kun fahimta wani zai ce to za hana min sallah cikin hana min addu'a bayan sallah ba wanda ya hana ka akwai addu'a amma du'a ibada ce ba du'a mas'ala ba ka bi shari'a yadda ta tsara ma a cikin sallah kuma ma kai du'a kai du'a su'al kuma sallar gaba ɗayan ta kunshi du'a du'a wa du'a mas'ala duk gaba ɗaya sallar gaba ɗaya ban ta kusa kenan idan ka zo cikin tasbihi kana cewa me subhanallah wa bihamdihi subhan rabbil azim wa bihamdihi subhan rabbil azim wa bihamdihi ko subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh ka daga sami Allahu lana bi rabbana wa lakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fi ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت min shay'in ba'du ahla as-salati أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا موطئ لما منعت ولا ينفع ذا منك الجد wannan duka dago daga rukuni kafin ka tafi sujada ka ganin gurin duk wannan menene du'a'u ibada ne A lokacin da ka je sujada kai subhana rabbil ala wa bihamdihi subhana rabbil ala wa bihamdihi rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta wannan ne ka zo a tahiyat na karshe ka kammala kai Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masiih dajjal aw tarwaya a'udhu bika Allahumma min al ma'asami wal maghrami wannan duk menene du'a su'al a cikin Fatiha guda biyun kai ga du'a ibada ga du'a su'al alhamdulillahi rabbil alamin du'a ibada ne ar-rahmanir rahim du'a ibada malik yawmiddin du'a ibada ne iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in du'a ibada ne amma ihdinas siratal mustaqim du'a mas'ala ne shi yasa ya tabbata cikin hadisi idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai tame hamadani abd idan yace ar-rahman ar-rahim sai Allah tame asna alayya abd malik yawmiddin zai tame majjadani abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in zai tame hadha baini wa baina abdi idan yace ihdina siratal mustaqim har ya zuwa karshe zai ce haza li abdi wa li abdi ma sa'ala idan muna ibada sai mu sai mu karanta fiqhul ibadat wannan shine ake kira fiqhul ibadat idan har ka san wannan sai ka rinka dan dan ibadat in ka san me kake ba wai fiqhu bane ba farillan wala bakwai sunnoni takwas mustahabbai wannan ba fiqhu bane ba fikihun abu ka fahimce shi kikkiawan fahimtar da zaka rinka jin dandanan sa lokacin da kake ibada kowane abu kake yi kuma ka rinka jin koyi kake da annabi sallallahu alaihi wasallam ba da wani ba to sai ka rinka jin zakin ibadar amma wancan sai ya gina ka akan al'ada kawai abin da kake haddacewa adadin duk yara a makaranta sun islamiyya farillan walla guda bakwai ne na farko niyya na biyu kaza kaza amma idan suna sallah ka kalle su ya suke a guje yadda su ma iya sun suna sallah a guje ba wanda yake da fikihu wajen sallah ya zanto muna da fikihun nazari laysa lana fikihun amali fikihun aiki ba mu da shi sai fikihun ilimi farillan walla nawa bakwai sunnoni nawa takwas lan sallah nawa sha biyar wane ne wane ne kaza amma ka kalli mutum yana sallar ya yake da babban da yaran da matar da namijin ya ake a gurguje kowa kamar an koro shi to kaga babu baya jin to baya da fikihun sallah kenan dan haka ake malamai suka yi talittafi a da fikihun sallah su zo su yi fikihun zakka dan ka rinka abin kana jin dana sa to wannan tsari shi zaka lura saboda haka ba a ce kar yi addu'a bayan sallah ba amma addu'a ta ake yi du'a wa ibada dan kuma zaka yi du'a wa su'al to ka dauka cewa wannan zikirai da kai wanda annabi ya koya maka bayan sallah wata ibada ce mai zaman kanta sai kaga ya kamata kai tawassuli da ita dan bukatar ka ba dan wannan roƙon naka yana da alaka da sallah ba to wannan ko ba kowane zai yi itikadin wannan ba sai in muna da wannan fiki hunto sai yi abu na karshe wai sako ne daga yara kanana da suke zuwa masallaci sallan asuba suka ce wani sun zo sun gaba ana kore su suna so a bayyana musu dalilin da yasa ake kore su za su zo sai malam Mustafa ya tare su daga hanya yace su yi hakuri zai isar da sakon su hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ne min minkum ulul ahlami wan nuha wanda ake so a sahun gaba su ne ma'abuta hankali sannan baligai sannan masu yin sahun yara ko don lokaci yana daga baya ne saboda haka yara ku yi hakuri sahun ku yana daga baya ne idan shekaru sun kai sha biyar sai ka shiga sahun gaba <laughs> amma sai ka yi hakuri da sahun baya kuma yanzu inda a kaddara da iyayen ku mata kuka zo masallaci to kuna gaba da su duk da su suka haife ku idan aka sa maza waɗanda suke magidanta gaban ku ku kuka biyo baya sannan iyayen ku mata ko da da shekara ɗari tana baya dole haka addini ya tsara sai dai kawai abinda za a ce idan sun zo ba tsawa za a yi musu ba sai a fahimtar da su cewa tsawon ku baya koma daga baya dan kasu fahimci kila tsawon da ake musu suka fahimci kamar korar su ake ba korar ku ake ba ana fatan ku rutsun ba musu kuma kila zuwan nasu zai sa an fara tunanin ko a baku wani darasi na musamman da yara kanana ba zuwa ana wannan tunanin insha Allah ta'ala muna fatan kuma Allah ya taimaka abin ya tabbata assalamu alaikum منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب